وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين لا روقون الله سبحانه وتعالى دي سربا من كياوا وان أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu yau laraba a inda muke tara ga watan jimadar ula saniya na shekara ta da biyar hijiriya wanda ta yi daidai da tara ga watan hudu na shekara ta da goma sha hudu miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka mai suna minhajul muslim wato tafarkin da ya dace musulmi ya rayu a kai wanda babban malamin nan mai albarka a sheikh aljabir aljazairi ya wallafa mana allah ubangiji ya ba shi ladan wannan aiki mai muhimmanci da ya yi mu kuma allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji za mu tashi almadatu saniyatu fi saidi za mu tashi akan darasi na biyu game da abin da ya jibinci farauta farauta farauta ta kasu kashi biyu kafin mu shiga darasin akwai dabbobin da musulunci ya yadda mu farauce su wanda suke rayuwa akan doron ƙasa akwai kuma wanda musulunci bai yadda ba dabbobi na biyu da shari'a ta amince mana mu farauce su dabbobin da suke rayuwa a cikin kogi ko teku ko ruwa su ma akwai wanda aka kyamatarkar a farauta akwai dabbobi kuma wanda suke tashi amma duk dabban da take yawo a sama kam take tashi a ƙarshen ta a ƙasa ne ko ba haka ba shi sa aka raba dabbobi da ake farautar su kashi biyu masu rayuwa akan tudu da masu rayuwa akan ruwa cikin ruwa akwai kuma waɗanda sun hada wanda kwata kwata kwata rayuwarsu a doron ƙasa ne inda za su shiga ruwa za su mutu akwai wanda rayuwarsu kwata kwata a cikin ruwa ne da za a fidda su na awa ɗaya ko minti talatin za su mutu a doron ƙasa akwai kuma wanda sun hada kala biyu za su rayu a doron ƙasan kuma za su rayu a me a cikin ruwa kaman kunkuru zai rayu a doron ƙasa ya rayu a cikin ruwa kaman misali a abin kada za ta rayu a doron ƙasa za ta rayu a ƙarƙashin ruwa kwado zai rayu a doron ƙasa zai rayu a cikin ruwa haka Allah maɗaukakin sarki ya yi su akwai wanda sun haɗa biyun akwai wanda ruwan ne kawai in an fidda su za su mutu akwai wanda tudun ne kawai inda za su shiga ruwan za su mutu to musulunci ya kalli yan adam ba iri ɗaya ba ne Allah ya fifita waɗansu mutane za su iya cin nama kullum zai sayo kaza ya ci Allah ya ba shi hali da kuɗi da dukiya na samun wannan zai iya sayo kifi a soya masa ya ci zai iya sayo rago a yanka a gidan shi zai iya sayo sa a yanka a gidan shi a ci amma waɗansu mutane Allah bai ba su wannan ikon ba to inda bukatan farauta ta taso kenan sai mutum ya ɗau kayan farautan shi shiga jeji ya fantsama a doron ƙasa ya je ya nemo daga arzikin Allah mai taru ko ƙugiya shi ma ya ɗauki ƙugiyarsa ya ɗauki tarunsa ya je ya shiga kogi ya shiga rafi shi ma ya kamo kifi kai ka sayi saidin shi kuma ya kamo na abin nan ka sayi gesha shi kuma ya kamo na ruwa kai kuɗi ne ya baka shi kuma abin nan ɗin shi to haka Allah ya bukatan za a ci nama bukatan za a ci kifi banda kobo mutu ya fantsama lake famshu fi manatibiha wa kulu min rizqihi kun fantsama a doron kasa fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ku fantsama a doron ƙasa, ku je ku ci daga arzikin Allah ta inda farauta dai ta tashi kenan ita ma Allah bai barta haka ba sai ya halatta kaza banda kaza banda kaza haramun ne na haramta muku to wannan duka dai Allah yana kawo irin waɗannan abubuwa saboda menene bukatan yan adam bukatan yan adam sai bukatan kuma aka rika regulating nata ba za a barka kawai don kana da bukata a barka ka kawai ba sai banda doka to ta'arifu as-saidu shine abin farauta ta'arifu ma'anan abin farauta as-saidu abin farauta shine ma yusadu shine abin da ake farautowa min hayawanin na dabba barriyin mai rayuwa a doron ƙasa amma mutawahishin wanda yake rayuwa a daji yawa karkace dabba mai rayuwa a doron ƙasa ka zago kai ka samu ragon mutum ka ce an halatta mana mu farauci dabba mai rayuwa a ina a doron ƙasa kawai ka eh, zaga ka samu garke kawai ka ce ka zo farauta ne a dabbobin aka ce masu rayuwa a ina wild animal masu rayuwa a ƙungurumin daji wanda ba mai su shine mutawahishin domestic daban wanda kuma wild daban masu rayuwa a daji aw hayawanin ko kuma abinda za a farauto na dabba ma'iyin mai rayuwa a cikin ruwa mulazimin lilbahari wanda yake lizimtan teku ko kogi ko rafi to irin su ne aka halatta mana dabban da take rayuwa a doron ƙasa amma a daji wanda ba mai ita da dabban da take rayuwa a cikin ruwa mai lizimtan kogi ko teku baya fita hukumuhu hukuncin farauto irin wannan dabban a musulunci aka ce yubahu musulunci ya halatta maka kai musulmi asaidu ka je ka yi farautanka amma li ghairil muhrimi bi hajjin au umratin da sharaɗin in baka cikin ihrami na aikin haji ko umra domin duk wanda ya zamanto engage da aikin haji ya ɗauki harama ya sa kayan aikin haji Allah ya haramta masa yin farauta ko ko kuma umra Allah ya haramta masa yin farauta ko ya taimaka mai farautan ya tare ma duk mun faɗa ko a can baya yawwa to yaushe ne aka halatta wa mai aikin haji ko umra yin farauta Allah ce wa idza halaltum idan kuka tuɓe kayan harami kuka tuɓe kayan aikin ku na haji ko umra Allah ce fasfadu za ku iya yin farauta banda lokacin da kuke cuɗanye da waɗannan kayan an halatta maka kaje kai farauta ka ci an halatta maka kaje ka kama kifi an halatta maka ka je kai dana tarko a kungurmin daji ka kama zabi ka kama makwalwa shiga daji ka je kai farautanka an halanta amma da sharaɗin fa in zaka ci ne ko zaka sayar da sharaɗin in zaka ci ko zaka sayar amma kawai ka ɗau makami ka harbe dabba kawai ka ce kai na iya saiti ka tafi kawai ta ya kashe dabba ba dan ya ci ba ba don ya sayar ba wannan haramun ne a musulunci shine aka ce ghaira annahu yukrahu sai dai fa ku kwana da sanin cewa musulunci ya haramta ya hana mutum ya kashe dabba ko ya farauci dabba in kana li mujarradin lahawi wal la'ibi don wasa kawai wani ku zo mu koyi sai mu gani sai aje a samu wata dabba a rika auna ta ana sai ta mutu kawai a nemi wata ba don za a ci ba ba don abin nan ba kawai mutum ya dau gwafa ya ga kuciya kawai ya ja gwafa ya harbe ta ta mutu kawai ya wuce abin shi wannan haramun ne ina fata an gane ko amma in don mutum ya zo kasuwa ya sayar ya samu kuɗi ya biya bukatansa ko kuma ya je ya ci daga wannan abin farautan wannan musulunci ya yadda annabi ya hada ka sa abu mai rai ya zamanto ne target ɗinka mu ga wa ya fi saiti wa iya saiti wa ya sniper wa ya sniper mu ce harba wancan tsuntsun mu gani in ka isa mutum ya sake ya harbe ta kai ta mutu ba ci za a yi ba an hana a sa abu mai rai ya zamanto ne abin gwajinka an hana anwa'uhu nau'o'in abubuwan farauta asaidu nau'ani ababen farauta sun kasu kashe biyu saidu baharin akwai abin farauta dabbar farauta ta teku mai rayuwa a cikin ruwa wa huwa kullu ma asha fil bahari shine duk wata halitta da take rayuwa a cikin teku min samakin na kifi ne wa ghairihi ko waninsa minal hayawanatil bahariya cikin dangogin wato dabbobin ruwa dorinan ruwa ne a'a kifi ne a'a kada ce kunkuru ne menene menene duk wani abu mai rayuwa a cikin teku ya halatta a farauce shi idan muka duba bulugul maram a farkon shafi na bulugul maram sabai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin yin alwala da ruwan teku ya suka ce ya rasulallahi mu matafiya ne mu matafiya ne tafiya takan kama mu mu daɗe muna tafiya akan teku kuma ruwan tekun nan baya shawuwa saboda gishiri-gishiri ne mukan ɗauki ruwan shanmu amma idan muka ce za mu riƙa alwala da shi mu sha mu yi alwala da shi mu sha ba zai ishe mu ba shin za mu yin alwala da ruwan teku ya rasulallah sai annabi salsala ce e huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatu ruwan teku mai tsarki ne sannan duk wata halitta da take rayuwa a cikin teku ma halal ne ka ci nama manzo Allah sun tambayi ruwan teku ne amma ya ba su amsa da hatta dabban da take rayuwa a ciki saboda kar ma su zo tambaya ta biyu nan gaba ya hutace su kawai wanda yake rayuwa akan teku ya tambayi hukuncin ruwan wata ran zai tambaye ka hukuncin abin da ke rayuwa a cikin ruwan sai annabi ya hutace su ya kara musu wannan ta duk wata dabba ta ruwa halal ne wa hukmuhu hukuncin farautan dabbar ruwa annahu halalun halal ne lilmuhrimi ga wanda yake cikin kayan aikin haji wanda aka haramta ma mutumin da yake cikin harami na aikin haji ko umra shine dabban da take rayuwa akan me tudu amma wanda yake take rayuwa aka a cikin teku mai ihrami mai sanye da kayan ihrami ma zai iya farautanta nan inda dabba ta ruwa ne halal ne ga mai ihrami da wanda bai da ihrami walam yukrah minhu musulunci bai kyamatar ba sai dai ga siwa insanul ma'i wai akwai wani mutum ruwa wanda ake kiran shi mamiyota haka dai da ake kyama miyota muna gani dai a hoto muna ganin a menene kaga mutum rabin shi nan mutum ne sauran kuma kifi ne to shine mala ce irin wannan saboda sunan shi mutum mai ruwa ya kama da mutum sai musulunci ya kyamatar da cin wannan haka nan wahin zirul ma'i akwai aladen ruwa aladen ruwa shi ma saboda an kira shi alade ya yi kama sunansa ya yi kama da wanda aka haramta na tudu sai mala ya ce musulunci shi ma ya kyamatar da cin shi saboda sunansu ya zo mutumin ruwa aladen ruwa kawai aka ce wannan an kyamatar me kyamatarwa me yasa aka kyamace su limushar li'illati musharakatihima fi tasmiyati lil'insani saboda sunansu ya zo ɗaya da mutum wanda kuma mutum an haranta a ci naman shi to shi kuma wanta an kira shi mutumin ruwa to haduwa da suka wajen sunan mutum mutum shi ne kai ya sa musulunci ya kyamatar kar a ci wannan nan ma li'illati almusharakati fi tasmiyati wal khinziru kazalik nan an ce alade an haramta mana cin alade da yake rayuwa akan tudu ko ba haka ba ta aka ce to ga aladen ruwa ce ka alade ce nan ma alade eh ka ce musulunci ya kyamatar saboda sunayensu ya zo ɗaya wancan alade ne wannan ma alade ne ta perspective ɗin yadda suka kalli abun ba wai wannan na tudu wannan na ruwa ba alade ne eh shi ma wancan alade ne eh a shi kawai zo ga kaci nama ga wani mutum mun kamo zo kaci nama mutum ina na ruwa mutum amma mutum kuma na ruwa e kai bashi a kamo kifi ka saboda mutum mutum din ba daɗi ka ji kana cin nama ce na mutum amma na ruwa ne na? eh to haka malamai din suka faɗa da ni ina ganin shi a hoto ina ganin shi a tv dai idan ana nuno abun nan na na abun nan kware da gaske na? eh mutanen bakin teku suna samun shi eh can dai alhamdulillah mutum ma aga nama da ka je ka sai saniya kawai ka sai rago abin nan ko ba haka ba yawa shi musulunci yana kama ka irin in case da za ka fada irin wannan yanayin hukumuhu hukuncin cin dabbar da aka farauto ta a teku annahu halalun ok mu yi wannan ko wasaidu barrin haka wato dabbar da ake farautanta mai rayuwa a kan tudu wa huwa jinasun suna nan su ma jinsi jinsi jinsi jinsi akwai jinsin gada jinsin shanun daji jinsin ragon daji jinsin mene ga sunan su ma kala kala akwai zomaye akwai ah, bareyi wajen tsuntsaye kuma akwai irin su wannan da na faɗa ɗazu masu kama da kajin nan e makwalwa wannan da ake sai da kwanshi nan kusan zabi zabin daji duk gasu nan fayubahu to ko da nama ce ta daji dabba da take a doron tudu to ana halatta maka ka farauci minhu ma a bahahu shar'u abinda shari'a ta halatta maka ka ci naman shi shi zaka farauta wa yumna'u minhu ma yamna'uhu kuma an hane ka ka farauto dabbar da musulunci ya hana ka cin namanta na hudu zakatu saidi tsarkake naman ko kuma tsarkake dabban da aka farauce ta wato yankanta saidul bahari misali inda zan kamo kifi sai na yanka shi ina fata an gane shine yanzu ake so a tantance mana inda za ka fidda dabbar da take rayuwa a ruwa in an fidda ita a tudu za ta mutu in ka kamo ta sai ka yanka ina fata an gane ko to shi ne ake ta aka ce zakatu saidil bahar wato yankan dabban da aka farauce ta ko aka kamo ta daga ruwa mujarradu mautihi bi haythu la yu'alaju akluhu kawai da zaran in ta mutu kawai ana iya ci kawai da zaran in ta mutu kawai in mutu ya fidda ita ta mutu shikenan kifi ka fidda shi ka aje shi ya mutu ana iya ci la yu'alaju akluhu wa huwa hayyun faqat ko ba haka ba haka yake ko la yu'alaju akluhu wanda kawai cin shi ba sai an yi wani abin nan an yanka an yi menene ba wa huwa hayyun an ciro shi an tabbatar an ciro shi yana raye amma da mutum zai samu kifi a mace akan teku fa a mace ba da rai ya kama ba duk ana iya ci in bai rube ba yanda za a iya cin shi kamar yanda yake an same shi a raye liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah sallallahu alaihi ya ce uhillat lana maitatani ko an halatta mana mu ci dabbobi guda biyu wanda ko da a mace muka same su ba sai an yanka su ba sune alhutu kifi da danginsa waljaradu da fara fari fara in ka kama fara ana cin fara kaje inda ake cin fari zaka ga an cika kwano da su ana sai da su kamar busasshen kifi ana farfesu da shi ana farfesu da shi ana nika shi a sa a miya a yi menene duka yadda dai muka san busasshen kifi yadda ake yi da shi sannan manzo Allah su ce su ba sai an yanka su ba shi sa kala rawi Allah ji shi da rahama yace in ka kamo kafiri ka jefa shi a man gyada kawai ba sai ka yanka ba ina wato yana nufin kifi kenan to Allah kuma kafiri ya ce mai to ah, je dai eh, ya ce shi kifi ba sai an yanka kana kamo kafiri ya ka jefa shi min Allah ji kanshi ya gafarta masa wa amma saidul barri amma dabban da take rayuwa akan tudu da aka farauto ta to ita kes dinta daban ne da na ruwa fa innahu idha udrika hayyan idan abun farautan ka ya kamo shi ko ka harba shi da kibiya ya faɗi kaje ka same shi yana da rai bai mutu ba wajaba tazkiyatu ya wajaba ka yanka shi ce ai ku bashi kai na harbe shi ai ku bari dafin in ya in ya game jikin shi zai mutu a'a ko ku bashi kawai tunda ya na harbe shi in jinin ya tsiyaya zai mutu a in dai har ka zo ka tarar da dabban nan tana da rai bata mutu ba ka yanka shari'a ta ce nan kuma ka yanka wala ya juzu akluhu biduni tasfiyati nan kuma in ka bashi ya mutu baka yankan ba to baya halatta kuma ka ci li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma sitta bi kalbika duk dabban da ka farauce ta da karenka ghairul muallam wanda karen nan ba a masa ba a horar da shi kan farauta ba wa adarakta zakatahu kuma kariski wannan dabbar tana da sauran ranta to ka yanka fakul ka ci wa idza adraktahu mayyitan idan ka harbi dabba ko ka sake kare je kamo dabba hai ka zo katar da dabban ta mutu shi ma jaza akluhu ya halatta ka ci dabbar idan tawaffarat fihi shurutu taliya idan sharuɗan farautan suka cika a nan kafin mu shiga wannan a shari'an musulunci abubuwa da ake farauta da su suna da yawa akwai karnuka akwai waɗannan eh, shirwa masu ɗaukan ‘ya'yan kajin nan su da ana kiransu baz baz su ma ana musu horo a horar da su a musu training da karnuka duka ana farauta da kibiya ana farauta da mashi ana farauta da dutse mutum ya samu abu ko majojo ya harba abu to a nan ka'ida ne in mutum da kare zai farauta sai ya tabbatar da ya horar da karen nan sosai ya ba shi ilimi ya ba shi training da shi da tsuntsu duk wani abu mai rai da za ake farauta da shi to sai ka horar da shi tukuna horarwan kuma in kare ne ka horar da shi yadda in ka zaburar da shi kace cuk ya bi abin farautar nan zai zabura ba zai saba zancen ka ba umarnin da ka ba shi. ya zamanto in ya kamo kuma ya san kai ya kama ma ba shi ba in ka tura kare ya kamo zomo ka je kafin ka neme shi kaga inda ya kamo ya ci to haramun ne ka ci wannan dabbar saboda annabi ya ce karen ne ya kama makansa kansa bi ma'ana sai ka tura shi back to academy sai ka tura karen nan wajen horo ka je ka tsare shi kuma a sake horar da shi ya san sai ka zaburar da shi idan kana tafiya da karen farauta idan ya ga zomo kawai ya zabura ya bi zomon ba da umarninka ba ba da command ɗinka ba bai samu horo ba idan yana bin abun kace tsaya ya tsaya ya samu horo idan kace masa cuk ya je ya je ya samu horo idan ya kamo ya rike in wanda zai iya ɗagawa ya riko da baki ne ya kawo maka ya samu horo idan wanda ba zai iya ba da ya kashe din ya danne shi a wajen ya rike har ka zo ka tarar da shi ya samu horo amma karen da zai zabura ba da umarninka ba ya bi dabba bai samu horo ba a yadda ba ko ya kama dabbar idan kuma yana cikin gudun ka tsai da shi ya ki tsayawa ba a yadda ka ci wannan dabbar ba karenka bai samu horo ba idan ya kama sai ya ci bai kama maka ba ba a yadda ba ina fata an gane wannan shine ka'idar kenan kare ya zamanto komai ba zai shi ba sai da umarni ko da zomo zai wuce ta gaban shi haka ba zai bi shi ba saboda baka ba shi umarni ba to wannan shine kare na farauta shi Allah ya ce yake ba mu labari shine ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fa kul mimma amsakna alaykum wazkur ismallahi alayh to irin wannan dabbar ne dabba idan ta samu waɗannan sharuɗan ta cika sharuɗan farauta dabbar ta zama yanzu qualified a yi farauta da ita sannan shi mai farautan ya zama musulmi zamanto musulmi baligi mai hankali duk za mu ji shi a nan na farko aka ce ga sharuɗan farauta na farko an ya kuna sa'idu mai zuwa farauta ya kasance min mata juzu taskiyatu wanda in ya yanka halal ne a ci domin in musulmi ne ya je farauta dole wani sa'i ka samu dabban nan tana da sauran mai ranta dole ka yanka kaga kuma dabbar da musulmi ya yanka ita ake ci amma idan kare ne ya kashe abun to karen nan inda ya samu training ana ci shi kuma saboda training din nan da ya samu ka kaunihi musliman ku duba kamar yadda aka fi so mai farauta ya zamanto musulmi ƙilan mai hankali domin mai hankali shine ya san wannan dabban ya kamata in yanka ta wannan dabbar ba a cin namanta Allah ya haramta a ci namanta mumayyazan kuma mutum ya at least ya iya bambance tsakanin kaza da kaza yana da shekara bakwai an above na biyu sharaɗi na biyu an yi sammin laha ta'ala inda rami au irsalil jare yayin da zai sefi in harbi zai yi da mashi ko kibiya ko wani abu yayin da zai harba ke bismillahi ana so ya kira sunan Allah bismillahi yayin da menene zai harbi in harbi ne yayin da kuma zai sake karen shi ya ce cuk ya ce bismillah cuk tabish ya fara ambatan sunan Allah to ambatan sunan Allah nan da ya wajen aika karen nan shine da ko karen ya mutu za a ci naman saboda kamar ya aika karen da sunan Allah ne bismillah din nan da ya shine umurni ga karen kuma shine da niyan yankan shi duka in kuma wannan shahon zai aika shi ma yadda zai aika shi ce bismillah ya sake shi shaho na bin abu har zomo yana kama to mutum yayin da zai aika ya ce bismillah bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzo Allah sai ce ma fitta bi qausika duk dabban da ka farauce ta da kibiya ko ka harbe ta da mashi fa zakarta smallahi alaihi ka ambaci suna Allah yayin da za ka yi harbin ko da bindiga ko da mashi ko da kibiya ka ce bismillah ka harba manzo Allah ya ce ko da ka samu dabbar ta mutu fakul ka ci wa ma sitta bi kalbika duk abin da ka karenka ya bi amma ba na farauta ba ne misali mutum ne yake kiwo da shanu a daji kawai karen gidansu ya bi shi ya ga zomo ya bi zomon ya kama ai kaga ba wai train kare ba ne musamman akan farauta to idan ya kama karen inda aka yadda ka ci sai dai da karen ya je ya kama ka tarar da abun yana da rai to nan ne in ka yanka za ka ci amma in ka tarar da karen ya kashe ba za ka ji ba saboda karen bai samu training na farauta ba kawai bambancin karen farauta da wanda ba na farauta ba wannan ya samu training an horar da shi wannan kuma jahili ne baya da ilimin farauta shine wa masu bi kalbika duk abin da ka farauce shi da karenka amma karen nan ghairul mu'allam wanda bai samu horo na farauta ba idan har ya kamo dabban adrakta zakatahu ka samu dabban nan tana da rai ka yanka to fa kullum ma an yadda ka ci amma in karen farauta ne ko ka samu dabban da rai da karen ya kamo ko dabban bata da rai za ka ci kawai in bata da rai za ka ci in tana da rai ka karasa ka yanka amma kare da ba na farauta ba shi sharaɗin shi in ka samu abun ne da rai kawai ka yanka in bai da rai kuma ba za ka ci ba saboda karen ba na farauta ba ne na uku idan za a yi magana akan kayan farautan da za ka harba ko bindiga ko mashi ko kibiya aka ce shi al'alatu wannan abin da za ka yi amfani da shi weapon ɗin na asaidu na farauta in kana gaira jarihin idan ba kare ba ne ko shahu to dole wannan kayan farauta zamanto muhaddadatan mai kaifin gaske in kibiya ce ta zamanto mai kaifi idan mashi ne ya zamanto mai kaifi mai tsini tahrikul jilda wanda in ka harba zai huda jikin abin farautan ya shiga ciki ya kashe shi amma abin da za ka harba kai ya bigi abin ya faɗi abin farautan zafin dukan ne kaga kamar jifa da dutse in kai jifa da dutse ka bigi abu zai mutu amma ba wai tsinin abun bane ya shiga ana son abun da zai penetrating ya huda jikin dabbar ya shiga shi ake so a rika farauta da shi kaga idan ka zo ka bigi zomo da sanda katotun sanda irin kulkin nan kan make shi in har ya mutu haramun ne a ci amma da kan make shi din mutum ya samu abun yana shuri sai ya yanka zai ci sai yanka zai sai yasa dutse akwai wani abu akwai kibiya da ake farauta da ita ita in baka so a harbi abu ya shiga dunkula kan ake haka dunkula kan ake haka idan mutum ya ja kibiya kamar irin kananan tsuntsaye din nan ko su kuciya haka eh, yanzu ka harbi kurciya da wani mashi isabilla ya yi karami ko makwalwa ka ce ka sake mata bashi ko ka yi saitin makwalwa da kibiya karamin dabba to su irin wannan irin gofa ne haka gwafa a ja gwafa a harbe su ko irin kibiyan nan da aka dunkula ta haka wani abu kaman ƙasa ne ake dunkula mai karfin gaske sai a harba eh yawa tsamiya haka yawa to duk ana yi to in wannan ya kashe ba a ci saboda jini bai zubo ba jini bai zubo ana so abu mai tsini da kaifi yadda ya harba jini zai biyo abun ya zuba ya zama to madadin yankan madadin yankan to shi aka ce fa in kana gaira muhaddadatin duk abin da ta yi amfani da shi wajen farautan dabba in ya kasance ba mai tsini ba ne kal'asa kamar sanda walhajar ko muke amfani da dutse fala ya sihu aklu masida idan har ka bige shi da wannan ya mutu bai samu yanka ba wannan baya halatta a ci sai zama to hukuncin shi zati kamar dabban da ta fado daga sama ne tau a ƙasa ta mutu kama yi lodin raguna a tirela ana tafiya ana tafiya rago ya tsalle daga tirela ya faɗi ya mutu da wannan ba za a ci ba Allahumma sai dai illa idza udrika fihi ruha idan ka samu abun dai bai mutu ba ka karasa da yankawa to nan ne za a ci amma inda kibiya ce mai kaifi ko bindiga ko mashi ka harbi abin farauta nan kan ko ka kafin ka zo ya mutu za a ci saboda abin mai kaifi ne ishafe kuma ya shiga jikin shi wazalika wannan hanin ya zo ne daga faɗin manzon Allah sallallahu wa qad su'ila anil mi'rab an tambaye annabi sallallahu game da yin farauta da abinda bai da kaifi abinda bai da kaifi shine kaman sanda wata irin gora ma malam da wani irin kulki da dutse da kuma irin wannan abin da ake harbi da shi mara an tambayi manzo Allah ya rasula idan mu ya faruci dabba da dutse ko da gofa ya harbi dabba ko da majaujawa haka ko ya yi ta bugun dabba da sanda sai da ta mutu sai manzo Allah sassale ce idza asaba bil ardi duk dabban da aka farauce ta da abu mara kaifin da zai huda jikinta ta mutu ta dalilin wannan la akul annabi ce musulmi kada ya ci fa innahu waqizun yana daga cikin kaman dabbobin da aka ta fado daga sama ta mutu wa in kana jarihan min kalbin idan kuma abun ka farauce shi ne ta hanyar aika masa kare au bazin ko shahu au sakarin ko shirwa wajaba an ya kuna mu'allaman in kare ne ko waɗannan shahu ko shirwa wannan wajibi ne su ma sai an ba su horo sosai akan farautar liƙaulihi ta'ala domin Allah ya ce wa ma'allamtun minal jawarihi ku ci daga dukkan dabbobin da kuka musu horo irin karnuka da shirwa kaga kare saboda yana da fiƙa irin wannan shi kuma wancan yana da akaifa shine zuma akaifa za ka ga yadda shirwa in ta zo ta fyauci abu ma malam in ta yi mista ba ta ɗauke shi ba zo ka ga irin yankan da take masa haka nan ma kare irin akaifansu din na waɗannan kai abun na eh, fiƙa nasu to da irin su ake farauta su ne ake kira jawarihu dabbobi masu fika da tsuntsaye masu ne masu akaifa su ne ake kira jawari Allah ce to duk wanda zai farauta da waɗannan yaje ya ba su training na musamman akan farauta shine wa ma allamtum ku ci daga dabbobin da karnukan da kuka san koya musu ilimi na farauta minal jawarihi na tsuntsaye ko dabbobi mukallibina wanda ne wanda suke da akaifa kun san manzo Allah a dabbobi duk wata dabba mai fika ya haramta mana mu ci namanta duk tsuntsu wanda yake da akaifa haka irin na shaho igul din nan su ma duk wani dabba eh, tsuntsu mai irin wannan an haramta mana mu ci an haramta mana mu ci daga naman to Allah ya ce tu'allimuna hunna ku je ku sanar da su ku koya musu mimma kumullahu daga irin ilimin da Allah ya sanar da ku yanzu akwai specialist aiko masu training na police doc, specialist Allah ya musu wata irin abin nan da suna iya ɗaukan horo karnuka da irin waɗannan tsuntsaye ka akwai karnuka da ake musu training su yi detecting in kawai kwaya koken kawai ba ruwansu da komai idan aka zo filayen jirgin sama mutu yana da kaya da menene kawai su za su zo kai suna shinshinawa kawai su tsallake su tsallake wanda akwai koken kawai za su tsaya kawai su nuna akwai wanda aka musu training kan bin barawo akwai wanda aka musu training kan bin mara gaske akwai wanda aka musu training daban-daban wani har ka aike shi ya turo ya ɗauko abu ya kawo ya koma ya yi menene ya yi menene ka ce ya raka yaro makaranta ya raka shi ya dawo karen komai Allah ya ba su abin nan na basira da fahimta na training suna ɗauka Allah ce to in za ku yi farauta ku nemi irin wannan ku sanar da su daga ilimin da Allah ya sanar da ku na farauta to Allah ce idan irin su ne kuka yi farauta da su to fakulumin ma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kamo muku kawai waskuru smallahi alaihi idan kuka samu abin da suka kamo da sauran rai to ku ce bismillahi ku ambaci sunan Allah ku yanka ko kuma yayin da za ku aika karen ku ce bismillahi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ma fitta bi kalbika duk abinda ka farauce shi da karenka al muallam wanda ya samu horo fadkur ismallahi alaihi ka zo ka ce bismillahi in yayin da zaka aika karen ko kuma yayin da ka samu abun da sauran rai ka ce bismillah ka yanka shi fakul sun makul sannan ka ci ina fata an gane ko mala ya ce tanbihun ga waɗansu faɗakarwa guda biyu wani faɗakarwa alamatul jarihil mu'allam waɗanne alamu ne kake gane karen farautan nan lalle ya samu horo da ilimi wa khasatan musamman ma alkalbu kare mala ya ce alamun da za ka gane wannan karen e ya cancanta a yi farauta da shi kuma ya samu horo shi ne an yi yud'a fa yujib in ka kira shi zai zo wa an yushla fa yanshali idan ka zaburar da shi ka ce masa cok zai zabura amma ka ce kare cok kawai ya kwanta yana kallon ina annan ina ko ka kira shi ya zo yana zaune ko ka ce ga zomo cuk ka bi shi kai yana kallon ka ina wa an yuzzara fa yanzajir kuma yayin da yake abun ka tsawatar masa kaga yayi lit ya tashi yana biya ka ce kai dawo ka zauna nan ka ga sun ku ya abun shi ya da ya zauna ko yana haushe ce ka kai shiru ka ga shiru ba zai sake motsi ba ko kuma kai ka bashi ka kace cuk ya bi abin farautan yana ciki kuma kake mai tsaya ya tsaya in ji malam to ya ce wannan su ne alamun da za ka san kare yana da ne yana da train kuma ya kamo ba zai ci ba wannan fa ne sharaɗi idan kare zai kama ya cika ka shi ne ai ai ka shi ne ya gina kanshi kai ka ai ba riba ko ba haka ba yawa inda haka kawai ka zauna a gida ka ce je ka ci abinci amma kai ne ka biyo shi ya kamo ma ya ci ya koshi sai ka samu shi gaba ku dawo kai wace riba ka samu aka ce wa gutufira al-injizaru fi ghairil kalbi irtana ghairu mumkin amma an yi rangwame ga tsawatarwa abu in ba kare ba yanzu mutum ya aika ya aika shaho fiw ya bi abin nan yana cikin tafiya ka tsawatar mai irin su su ba su san tsawatarwa ba ka ce mai stop ya tsaya shi bai sani ba kare ne yake da wannan ilimi to in a wata in a wani in a shaho ne ko abin nan su an yi afuwa ga in ka tsawatar masa ya ya kamo abun zaka ci saboda shi bai san a tsawatar masa ba kare ne yake da wannan to mu je sharadi na uku na hudu ko yawa mu duba sharaɗin farko fa ya zamanto menene mai farautan musulmi wanda ya halatta a ciyan kansa na biyu ya kira sunan Allah yayin da zai aiki abin farautansa zai zaburar da shi ko ya yi harbi na uku ya zamanto in kayan harbi ne su zamanto masu kaifi ko wanda za su iya penetrating su shiga jiki sharaɗi na hudu kafin ka ci abin da aka farauto da sharaɗi kar wani kare ya zo ya taimaka wa karenka misali ka sake karenka yana bin zomo yana bin zomo sai ka ga wani kare from nowhere ya bullo daga can kawai ya taya karenka kawai suna gudu suna gudu suka je suka ɓaci. sai ka zo ka samu ga karenka ga wancan ga abin farautan aka ce karkaci saboda kana kana da satanti akan karenka amma baka da tabbas akan wancan naka mai ilimi ne maybe wancan da ya taya shi jahili ne jahili kuma ba a harka da shi ana harka da masu me da su masu ya ce ka'ayya jahili ya sa hannu abun ku bashi shi kawai shi yasa shi yasa malamai kullum in suna magana akan darajan ilimi suna ce Allah ya fifita kare mai ilimi ma sama da mara ilimi abin farauta in kare jahili ya sa baki a abin farauta baka ci saboda ya bata harka ba a abu a jahilci kana ibada a jahilci Allah ya karba ta haka na majahilin kare ba zai sa maka harka abu a nama ta halal ka ci ba to da sharadi Allah ya sharika kalbar saidi ghairahu min alkilabi fi imsaki saidi kar wani kare daban ya zo ya yi tarayya da naka karin wajen kamo wannan abin farautan li'annahu la yudra domin ba a sani ba man alladhi amsakahu ko yawa kai dai ka sake naka wance ya bullo da wani sun je ka zo ka samu dai dabba ga ta nan an a kwance naka ne ya kama oho jahilin ne ya kama oho to sai ka bashi domin innal halala wa innal harama wa bainahuma umurun mushtabihatin saboda abubuwa rikitarwa sai ka bar wannan dabbar falmazkuru almazkuru ismullahi alai inda irsalihi am ghairu domin naka kana da tabbaci yayin da kace bismillah yayin da ka aika shi kace bismillah baka san wancan yayin da turo shi aka yi na wani ne karen baka da tabbacin ya ce bismillah shi yawa karen yana da ilimi oho yayin da aka turo shi an ce bismillahi oho saboda rashin sanin waɗannan baka san kuma wanne ne daga cikin su mai wanda mai bismillahi din ne yayin da aka tura shi ya kama ko wanda ba ba san ko an faɗi bismillahi din ba mai horon ne ya kama shi ko mara horon baka sani ba shi sa musulunci ce karkaci Wazalikali kaulihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan hanin manzon Allah ne yayi yace fa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu wa qad qutila idan ka tura karenka ya kamo maka abin farauta sai ka je ka tarar da wani kare tare da karen kan a kusa da abin farautan kuma ya mutu abin farautan fala ta akul fala annabi ce karkaci fa innaka la tadri domin kai baka sani ba ayyuhuma qatalahu wanne ne cikin karnukan ya kashe shi mun gane wannan na biyar Allah ya akula alkalbu minhu shay'an sharadi na biyar kafin ka ci abin farauta kada ka kada ka tarar karinka ya ci wani dan bangare ya kama maka zomo amma kafin ka zo har ya gwagwaye kafa daya gaba daya cinye kada a samu karin na ya ci wani part daga jikin wannan dabbar da ya kama idan har ya kama ba a cin ba a cin abin farauta liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sassala ce illa an yi akulal kalbu fala ta'akul idan har ka karenka ka tura shi ya kamo maka abin farauta ka zo ka samu ya ci annabi falata ce fala ta'akul karka ci abin farautan nan fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsihi manzo Allah ce ina muku jin tsoro karkaren fa kansa ya kama ba kai ba shi kuma Allah yace ce wanne zamu ci fakulumin ma mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da karen nan ya kamo muku to kaga nan ya ci ashe ya kamo ma kansa ne mu kuma Allah ci mu ci abin da ya kamo mana nan kuma muka tare ya kama ma kansa ne Watakila ba ka bashi abinci ba ka tashi, baka taimaka mai kai aikinka ya maka farauta kawai ka ci to yanzu da ka je shi ma har ya mance da kai ya ci tanbihatun ga wata faɗakarwa ta farko idza gaba saidu anis sa'idi idan mutum ya harba abin farautarsa da kibiya ya samu gada ya harbe ta da kibiya gadan nan sai ta gudu da kibiyan ko zomon da ka harbe shi da kibiya sai ya gudu da kibiyan a jikin shi ya je ya ɓace maka ko ba haka ba ai ana haka sai ya je can gaba ya faɗi to ga ba saidu an sa'idi idan abinda dabban farautar nan ka harbe ta amma sai ta ɓace maka summa wajadahu sai ka je ka sami dabbar a can gaba wa bihi asaru sahamin sai ka same shi da kidiyar da kai harbi a jikinta wala asara akar babu ka duba jikinta duka babu wani ciwo ko harbin wani daban to jaza aklu ya halatta ka ci ya halatta ka amma in a situation waya bai misali ka da daga ta nan sai ta harbe ta da kibiya pat ka san kibiya ɗaya ta harbe ta da shi sai ta gudu ta ɓace maka da ta faɗi can gaba sai ka zo ka samu wata kibiya a tare da ita to nan ma ya zamanto irin ka aiki karenka ya kamo maka sai ka samu wani kare tare da da shi wajen kama an ce ka ci wancan to wannan ma ba za ka ci ba saboda kai kana da garanti wannan kibiyar ka ci amma wancan kibiyan ta waye maybe wanda ya harbo ta bai ce bismillah ba sannan abu na biyu dabban da karattara ta mutu akwai tendensin cewa maybe kibiyan wancan ne ya zamanto dalilin mutuwanta ba naka ba ne ballantana to saboda wannan shubuhar ba za ka ci ba amma idan ka harbi gada ko daman daji da kibiya ɗaya ka tabbatar kibiya ɗaya ce sai can ta ɓace maka ta gudu ta ɓace maka can ka gano inda ta faɗi ta mutu sai ka caji jikinta kaga babu wata alaman harbi in ba naka ba babu wani ciwo babu wani kibiya babu wani abun nan to yanzu kana da tabbacin cewa menene harbinka ne kibiyanka ne kuma ka ce bismillah yayin da ka harba sai ka ɗau dabbar ka ci kawai ana gane eh, bayani to Allah saka da alheri eh Allah saka wala kana rike abun nan wani kwai da na tsaya na gaya muka shi ne mala ya tuna mu a tollgate eh Allah saka da alheri sai ce malam yambi alaihi aksaru salafa layalin sannan kuma condition na biyu idan ka harba dabba da kibiyarka dabban ta gudu ta ce maka amma ka tabbatar ka same ta to ranan da washe gari da kwana biyu an halatta maka in ka same ta kaci amma in ta kai kwana uku an above to musulunci ya hana ka yanzu ta fara ruba naman ya fara lalacewa amma in ka same ta a ranan ko washe gari za ka iya ci amma in ya kai kwana uku musulunci ya hana domin yanzu nama ya fara lalacewa ta fara rubewa aka ce ko sama da kwana uku nema amma da sharaɗin in kaga alama ya lalace ya fara ruɓa kaci liƙauli sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu ya ce filladhi yudriku ba'da salatin an zo an tambayi ya rasulullahi mu yan farauta ne wani sa'i mukan farauci dabba mu harbe ta amma ta gudu da wannan kibiyar ta tsere mana ba ma gano inda ta mutu sai bayan kwana uku in muna nema a daji wani sa'i bayan kwana uku muke gane ta sai annabi sallallahu ya ce kul ku ci amma da sharɗi malam yantun idan bai fara ruɓewa ba idan dabban ta fara rubiya ta fara lalacewa manzo Allah ce kar a ci amma ko da bayan kwana uku ka gano ta za ka ci sai dai da sharaɗin in ba ta fara wari ba na ruɓa faɗakarwa na biyu na kusa da ƙarshe idza fidal hayawanu ma waqa fi ma'in famata idan ka harbe dabba da kibiya fat haka ka same ta tana shure-shure ta fada cikin ruwa rafi da ka tashi zuwa ya ka samu ta mutu nan ma ba a ci ba a san asalin ruwan ne ya kashe ta ko kuma kibiyar ka bace ba a ci idan dabban mai rayuwa akan mai ruwa ne doron kasa mai rayuwa a doron kasa wanda in ta shiga ruwa dama za ta mutu amma in ka harbe ta in tana shure-shure ta faɗi a ruwan ka bi ta tun bata mutu ba ka ƙara da me wuka to wannan za a ci amma ka harbe ta ka same ta ashe cikin ruwa ta fada kana nema kana nema a cikin ciyayi da mene kai can kaga inda ta gangara ta shiga ruwa sai ka zo ka samu gawarta to ba za a ci ba shi ma akwai shakkan cewa ruwan ne ya kashe ta ko kuma kibiyanka ne ah, la ya hillu afluhu ko ba haka ba baya halatta a ci li'annahu qad kunu mata bi sababil ma'i la sababin rami takan dalilin mutuwan ta ruwan ne ba harbin ban. faɗakarwa na ƙarshe insha Allah idan fasala udwun min as-sayd bi fi'l al-jarih idan misali kare yana bin zomo ko wata dabba yana binta yana binta sai ya kama ƙafanta daga nan na gaba daga nan ko na baya sai kafan ta bare haka ya tsinka kafan daga nan sai dabban ta gudu sai da ka zo ka samu kafa gaba ɗaya cikakkiya daga nan da cinyan gaba ɗaya a balle kare ya ɓallo shi ita kuma ta gudu da sauran jikin an nema an rasa shin za ka ci wannan half ɗin ko rabin wanda aka tsinko aka ɓare daga wannan shine idan har wata gaba ta balle ka tura kare ya bi dabbar ta balla a karen ya balla wani bangare na dabbar fa inna hadha al-udwu la yahillu akluhu baya halatta a ci li'annahu ta ta qawlihi domin ya zo ya fada karkashin fadin manzo Allah sa wa ma quti'a min hayyin fa huwa duk wani bangare na jikin rayayyen abu in aka ballo shi to cin shi haram ne da laraba kafin zuwan musulunci suna yi idan mutu yana da katon sa ya ji kwaɗayin nama bai da kuɗin nama sai ya zo daidai cinyan san haka za ku ga ai a ne tsoka ne kan tsoka sai ya sa a yanka masa wani tsoka na cinya ɗin nan sai ya je ya sa a ɗinke fatar a jinya ci dabban ta warke aka shi har ya zo ya dafa wannan ya yi miya da shi ko ya ce yau bayi da namiya amma a a ɗebo mai daga tozon dabban nan sai a je saniya mai katon tozo sai a ɗebo nama tsoka sai a ɗinke fatan a mayar a jinyace ta ta warke to duk dabban da aka ciro wani bangare na namanta na tsokanta ko tana da rai haramun ne a ci to irin wannan ɗin ta faɗa karkashin wannan to da fata Allah maɗaukacin sarki ya albarka kuma ya samu dace